وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya da kirari da jinjina su kara tabbata ga Allah makagin halittar mu mamallakin mu wanda shike gudanar da lamarin mu yau da kullum cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala yau ma mun hada wannan masallaci na Umar ibn Abdulaziz da ke tsohuwar GRA a cikin garin Bauchi a tarayyar Najeriya kamar yadda muka saba haduwa a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan domin gudanar tafsirin Alkur'ani mai girma yau shine wuri na tara a cikin watan Ramadan bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shekara 1437 da kuma shine 14 ga watan 6 shekara 2016 miladiya idan ba kuma ta ba dai muna nan a cikin suran nan mai albarka suratul araf jiya alaran ma ya karanta mana aya ta 161 da aya ta 162 muna bayani a kan waɗannan ayoyin ba mu karkare ba sai lokaci ya mana halinsa insha Allah za mu karasa bayanin da ke da alaka da wannan ayoyi sannan mu karanta ayoyi na gaba a ayoyin da muka karanta jiya ubangiji ta'ala yana ba mu labari wasu nemomi da yi wa banu isra'ila daga cikin dangin nemomin da Allah madaukaki ya musu wadda suke da yawan gaske ce wa iz qila lahum uskunu hadhihi ambaci lokacin da aka ce da su banu isra'ila uskunu hadhihi alqarya ku zauna a cikin wannan alqarya wa kulu minha haythu shi'tum ku ci duk inda kuka ga dama a cikin wannan alqarya wa qulu kuma ku rinka cewa hittatun wa nakulu baba sujadan sannan ku shiga wannan kofa sujadan kuna masu sujada domin girmama Allah kuna godiya ga Allah madaukaki akan ni'imar da ya muku naghfir lakum khatayakum naghfir lakum khati'atikum ubangi ta'ala yace in kun yi haka zamu gafarta muku zurbanku sanazidul muhsinin lalle Allah madaukake shi zamu saka wa waɗanda suka kyautata ayyuka da wato lada mai yawan gaske fa baddala alladhina zalamu minhum qawlan amma waɗanda suka yi zalunci daga cikin sunnan sai suka canza maganar da Allah madaukake ce su yi ghairar da zai kila lahu ba maganar da aka ce su faɗa ba suka canza suna faɗan wata fa arsalna alaihim rijzan min as-sama Allah madaukake ce sai muka aiko musu da azaba daga sama bima kanu saboda abin da suka kasance suna aikatawa na zalunci ubangiji ta'ala yayi ni'ima wa banu isra'ila ni'imomi daban-daban cikin ni'imar da ya yi musu Allah madaukake ya ambata anan yace da su su shiga alƙaryan nan wata alƙarya ce ita ce dai wato baitul maqdis da Allah madaukaki da yace su shiga su je su yaƙi waɗannan manya-manyan mutanen da suke ciki amma suka yi ɗageren cewa annabi Musa alaihi salam suka ce inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha suka ce mu ba za mu taɓa shiga wannan garin ba matukar waɗannan manya-manyan mutanen suna ciki har ma suka ce da shi fafhab anta wa rabbuka faqatila ka je kai da ubangijinka ku yake su to Allah madaukaki har yanzu yace da su wannan alƙaryar da aka ce ku shiga nan dai ku je ku shiga kuma sannan Allah madaukaki sake musu yace ku je ku ci duk abin da kuke so a ciki ni'ima da Allah madaukaki a wurin kayan abinci iri daban-daban Allah madaukaki arzuta su yace kuma su je su ci mutanen da suke cikin imuwa da sun rasa abin da za su ci sun rasa ruwan da za su sha Allah maɗaukaki ya albarkace su da annabi Musa alaihi salam ya roki Allah Allah maɗaukaki ce ya bigi dutse da sanda ya bigi dutsen kamar yadda makaranta jiya idaniyar ruwa guda goma sha biyu suka fito suka sha ruwa suka yi tatul Allah maɗaukaki ya ba su darɓa sannan ya ba su naman tsuntsaye duk irin wannan nimomin da Allah maɗaukaki ya musu amma da yake su shiga baitul maqdis suka ce ba za su shiga ba su ba za su shiga ba to har yanzu ubangiji ta'ala yana cewa da su ku shiga dai wannan alkaryar kuma ku ci dukkan ni'imomin da Allah madaukake muku a ciki bayan waccan wahala ta riga ta gushe sun kasa cin waccan jarabawar ubangiji ta'ala ya sake musu wata jarabawa a yanzu yace in za ku shiga alkaryar ku rinka cewa hiqqatun hiqqatun malamai suka ce ma'ananta wato Allah madaukake ka yafe mana zunubanmu wato hatta hatta anna khabayana ya Allah ka yaye mana zunubanmu shine ma'anan kalmar amma sai suka canza kamar yadda hadisi ya zo cikin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa suka canza wannan kalmar maimakon su ce hiqatun sai suka rinka cewa habbatun fi sha'arati. maimakon hinta sai suna cewa habba suka kara nunun a wannan kalma da Allah madaukake umarce su saboda bijirewa ko umarnin Allah madaukaki da girman kai irin na ban Isra'ila ubangiji ta'ala ce su shiga idan za su shiga wannan garin kuma su shiga sujjadan kalmar sujjadan wasu malamai suka ce hakikanin sujjada aka ce su yi wa Allah idan sun je za su shiga kofar baitul maqdis in za su shiga garin to su yi sujjada wa Allah madaukaki domin godiya ga Allah maɗaukaki ya ba su dama su shiga wannan garin idan sun yi haka Allah madaukake ce zai kankare musu zunuban su gaba daya naghfir lakum khati'atikum za mu yafe muku khati'atikum laifukan ku inji Allah madaukaki a wata kira'a tughfar lakum ana karantawa da ta'un a ce tughfar lakum ana karantawa da nunun a ce naghfir lakum haka nan kuma khati'atikum shi ma an karanta shi kira'o'i guda hudu tabbatattu daga annabi sallallahu alaihi wa sallama a wata kira'a khati'atukum a wata khadi'atukum a wata khadi'atikum kamar yadda yake anan a wata kira'a kuma khadayakum harafi guda daya malaman kira'a sun karanta shi daban-daban har zuwa guda hudu daga tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ubangiji ta'ala ya ce bayan mun kankare muku zurban naku ma sanazidul muhsini masu kyautata aiki daga cikin ku wanda suka kai matsayin ihsani to su za mu ƙara musu lada bayan wancan kankarewa zunuban da muka yi musu domin kalmar al-ihsan kalma ce da jibril ya tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallama shahararren hadisin nan da mala'ika jibril ya zo wajen annabi alaihi salatu wassalam ya tambaye shi musulunci ya masa bayani ya tambaye shi imani ya masa bayani ya ce ihsan ya ce me ihsan ya ce an ta'budu allaha ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak abin da ake cewa ihsani Shi ne ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa amma kai in baka ganin Allah ma shi Allah yana ganin ka wannan wani mukami ne mafi girma cikin mukamin imani mutum ya samu kyakkyawar wato muraqaba ya tabbatar da cewa lalle Allah yana jin cewa Allah maɗaukaki yana ganin sa duk abin da yake yi ba kowa ke samun wannan ba cikin bayi wani yana samu kaɗan wani ya samu da yawa da yawa daga cikin magabata suna cewa Allah maɗaukaki bai yi wani wa'azi da ya kai muraqaba girma ba shi shine ka rinka jin a zuciyarka cewa Allah madaukaki yana ganin ka yana sanar da duk abin da kake yi yana daga cikin babban wa'azin da zai hana ka sabawa Allah da duk lokacin da zaka saba wa Allah zaka tana cewa in ka buya wa mutane baka buya wa Allah ba to wannan abin da zai hana ka ga saba masa da lokacin da zaka cuci wani daga cikin bayin Allah shi bai sani ba ka ha'ince shi ko kai masa algut ba tare da ya sani ba inda za ka tuna cewa Allah madaukaki fa yana kallon ka a lokacin da kake wannan abu to wannan abun zai zama maka wa'azi gare ka to amma lokacin da mutum zai yi kau da yawa ba zai kawo wannan abun ba to shi yasa matsayi ne na masu girma cikin bayan Allah shi yasa ma Allah madaukake ce to su ana ƙara musu lada akan lada shi yasa ma suna daga cikin waɗanda Allah madaukake keɓance su za su ga Allah a gidan aljanna Allah ka samu daga ciki kamar yadda Allah madaukake ce lillazina ahsanul husna wa ziyada waɗanda suka kai matsayin ihsani suna bautar Allah kamar suna ganin sa waɗannan Allah maɗaukaki ya ce zai ba su aljanna wa ziyada da kuma ƙari a kai bayan ni'imar aljannan akwai wani ƙari kuma hadisi zo ingantacce ya fassara cewa ƙarin nan shine ganin Allah tabaraka ta'ala idan mutum ya tsaya dogon tunani ya hararo yadda Allah maɗaukaki yake bada wannan yake ba da lada wa masu wannan aikin zai gane cewa ya kamata yi tunani ya ga cewa lalle fa kowane lokaci Allah madaukake yana ganin sa yana da iko akan sa ka kaddara cewa wani sarki ne ga wurtaccen sarki wanda kasan yana da mayaka in yace a cinye kaɗanye za a cinye kaɗanye, yana zaune da dogarawansa ko da sojojinsa da bindigogi in yace su halaka kai in za su iya halaka ka yanzu nan sai ya zaunar da kai a nan ya ce rubuta min takarda ko ya sa ka wani aiki a gaban sa ya zauna ga dogarawa nan ga sojoji dan Allah wani irin nutsuwa za ka yi wajen rubuta wannan takarda ka isa kai tawaye a rubuta wannan takarda ka ce ba za ka rubuta ba za ka iya yin wasa ka bar wannan aikin da aka saka sarkin yana tsaye akan ka shiga wani aiki saboda yana tsaye a kanka to walillahi al-masalul a'la idan har za ka ji tsoron wani sarki saboda yana da mukamai yana da dogarawa saboda yana ganin ka ba za ka iya saba masa ba to yaya za ka rinka saba wa Allah maɗaukaki wanda yana jin ka yana ganin ka yana sanar da ka yana da iko a kanka sai da yadda kowa yake da iko a kanka a duniya domin iya abinda wannan sarki zai iya maka idan ka saba umarnin shine raba ka da duniya wannan kuma ba kowa bane akan azabar da Allah maɗaukaki zai iya maka to shi yasa in kana kawowa irin wannan a cikin zuciyarka to yana daga cikin abin da zai kusata ka zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم sai suka canza kalmar suna cewa habbatun fi sha'arati wai su suna so a basu sha'ir maimakon su ce hitwatun Allah ya fi musu zunuban su suka canza Allah ya ce fa arsalna alaihim rijzan min as-sama sai muka sauko musu ai fa anzalna alaihim kamar yadda zuwa a wata aya fa anzalna ala alladhina zalamu rijzan min samai bima kanu yafsukun nan Allah madaukakin yace fa arsalna alaihim sai muka saukar muka aiko musu rijzan min samai azaba daga sama a can kuma yace fa anzalna ala alladhina zalamu sai muka saukar wa waɗanda suka yi zaluncin nan duk da in an ce alaihim ya fa amma saboda Allah mu da kuke fito muka da aikin sa a fili ka gane cewa azzalumai ne sun zalunci kansu don ba zalunci kowa ba sai kansu suka zalunta domin dama zalunci shine waqu shay fi ghairi mahallihi ka dauki abu ka aje shi ba wurin da ya dace ba wannan ni'imomi da Allah madaukake banu Isra'ila amma saboda zalunci suka bijire suka yi tawaye wa Allah madaukake ba su gode wa ni'imar da Allah madaukake masa ba wannan zai sa ka gane kai ma idan Allah madaukake maka ni'ima sai ka ƙi bin Allah madaukaki bayan ya ni'imtar da kai to kai ma baka gode wa Allah madaukaki ba kana cikin waɗanda suka zalunci kansu zaluntan kanka ne Allah madaukaki da ya halicce ka ya baka dama kake numfashi kake cin abinci kake shan ruwa kake zama kake tashi ka tsaya ka kwanta in ka ga dama ka hulle a gudu da gudu in ka ga dama duk wannan Allah maɗaukaki ya baka wannan ni'imar amma a haka sai kai tawaye wa Allah madaukake ka ƙirin dokokinsa to su ma banu isra'ila haka suka yi Allah madaukake da su zalumai suka zalunci kansu suka yi tawaye wa Allah madaukake fa arsalna alaihim rajzan min as-sama bima kanu yadhlimun saboda abin da suka kasance suna yi na zalunci Allah ka tsare mu na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واسألوا كانت هاطرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا إذ تأتيهم girma da ɗaukaka ce was'alhum ka tambaye su anil qarya dangane da alƙaryar nan allati kanat hadirat al-bahri wanda take jikin wannan tekun idh ya'duna fi sabti yayin da suke ƙetare dokokin Allah tabaraka wa ta'ala suke goge ta iyaka fi sabti a dangane da ranar asabar in ta'tihim hitanuhum yayin da kifayensu suke zuwa musu yawma sabtihim ranar da suke girmama asabar ɗinsu shurra'an kifayen suke zuwa a gaba gare su kirikiri suna gani wa yawma la bitun amma ranar da ba asabar da suke girmamawa ba la ta'tihim sai ya zama kifayen ba za su zo ba kazalika buluhun Allah maɗaukake shi haka nan muka jarrabe su bimakanu makanu ya da abin da suka kasance suna yi na fasikanci wa idh qalat ummatun minhum yayin da wasu yankin jama'a daga cikinsu suka ce lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum wai shin me yasa ne kuke yin wa'azi wa mutanen da Allahu muhlikuhum Allah zai halakar da su ne Au mu'azibuhum ko ko Allah madaukaki zai azabtar da su azaban shadidan azaba wadda take mai tsanani qalu suka ce ma'adaratan ila rabbikum ai muna yi ne dan neman hanzari ila rabbikum a wajen ku za ku yi ne domin ku faɗi hanzarinku a wajen Allah wa la'allahum yattaqun me yiwa kuma hakan zai sa su ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala su tsare dokokin Allah su daina yin abin da Allah madaukake hana su wannan aya da Allah madaukake ya ambata anan har yanzu dai cikin banu Isra'ila ne wanda mafi yawan malaman tafsiri ko in ce dukkan malaman tafsiri sun tafi akan cewa waɗannan mutane ne da aka yi sa lokacin annabi dawudu alaihi salam wanda dai su ma banu isra'ila ne a wata alƙarya da mafi yawan malaman tafsiri suka ce sunan garin aila wani gari ne da ake ce da shi aila yankin sham da allah maɗaukaki ya je sa wannan wuri suna kusa da kogi saboda haka allah ya ce kanat hadiratul bahar ga sunan dab da wani katon teku to sai Allah maɗaukake ya jarrabe su sai aka ware wata rana guda ɗaya ranar asabar aka ce rana an haramta musu farautar kifi rana ce da suke girmamawa rana asabar to aka ce wannan ranar an haramta musu farautar kifi to shine Allah madaukake ce idh aduna fi sabti yayin da suke ketare iyaka akan ranar asabar kamar yadda Allah madaukake ba da labari a cikin suratul baqara ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا كردة خاسئين كن سني كو يهود نصارى كنا ذا لاباري الذين اعتدوا منكم في السبت wanda suka ƙetare iyaka a ranar asabar da suke girmamawa me ƙetare iyakan da suka yi an ce kada su yi su a wannan ranar amma sai suka je suna yi domin Allah mai dauki jarrabawa yi musu me jarrabawan da ya mutu in tatihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an idan ranar asabar ta zo sai Allah madaukake jarrabe su ranar kifaye za su ta zuwa ba iyaka da yawa daga cikin magabata suka ce Allah madaukake yakan aiko kifaye ne ranar su dinga fitowa a saman ruwa suna yawo manya-manya kaman kace fararen raguna kuma sai Allah madaukake jarrabe su da matukar jarabar sun namun kifi kuma sai ranar asabar ranar kifin yake zuwa da yawa mutum yana buƙatar abu yana tsananin buƙatar naman kifin kuma sai ranar asabar kifayen su rinka zuwa kamar rago ya kake tsammani ai ba kowa zai ci wannan jarabawar ba kuma za su zo shura'an gaban su maimakon ka kama kifi shine yake kokarin kamar ya kama ka wa yawma la yasbituna la ta'tihim ranar da ba asabar bace kuma to ranar kifayen ba sa zuwa ma'ana ba sa zuwa da yawa kamar yadda suke zuwa ranar asabar ranar sai kayi wahala kafin ka samu amma ranar asabar ga sunan available Allah ya ce kazalika labluhu nabluhu haka nan muka jarrabe su bai ma kanu yaftukuna saboda dai saboda sabawa Allah da suka yi da fita daga cikin dokokin Allah saboda haka Allah ya jarrabe su da wannan abu to banu isra'ila ba su ci wannan jarabawar ba kamar yadda ba su ci jarabawar da suka aka yi musu a baya ba ma sai suka fara dabaru wai yaya za su yi tsira ma'ana yaya za su yi ringa kama waɗannan kifayen da suke zuwa na nan asabar ga shi dai an haramta musu su ranar asabar ga kuma kifayen sai ranar asabar suke zuwa sai suka ringa yin dabaru wasu sai su yi wa ruwa hanya su tona rami karami karami karami inda ruwa zai biyo su yi hanya wa ruwa sai sun je can nesa kuma sai su tona ƙatar rami ya kasa ta yadda ranar da kifaye suka fito ɗin nan in sun ga ruwa ba za su bi ba to lokacin da suka bi ruwan suna tafiya suna tafiya kawai sai je sun fada cikin rami in sun shiga cikin rami ko ba za su fita ba suka ce in kun kama ranar lahadi ai ba ku so ranar asabar ba domin ranar lahadi kuka kama su ai wasu sai su zo su jefa igiyar su ta kamun kifi idan suka jefa kifi zai zo ya kamu ranar amma ba za su cire ranar ba sai washe gari ranar lahadi sai a zuwa da ce ai ba ku yi su ranar asabar ba dama an hana ku ku kama ne ku taho da su gida ranar asabar a ku kama ne ranar asabar to yanzu ai ba ranar asabar ku kai su ba wai duk wannan su suna ganin dabaru ne to abin bai tsaya iya nan ba suna yi suna yi ka san matsalar ka da abu abin da yake ba mai kyau ba in ka fara shi to gaba za ka rinka kara yi da suka dade suna yin haka babu wata azaba da ta faru musu sai suka ce a to ba wani abin da zai faru ku yi sudun ku kawai ku sake rana asabar ku kama kifin ku yadda kuke so tunda har kuka yi wannan dabarun kuka ga Allah bai halakar da ku ba to ba abin da zai same ku ku ci gaba da yi saboda haka karshe sai suka je kawai suna kama kifin su ranar asabar bayan Allah madaukaki ya hada su wasu daga cikin magabata suka ce asali ranar juma'a aka ba su ta zama ranar ce ranar da suke girmamawa kuma kada fi su sai suka ce su ba sa son juma'a sai asabar sai aka ba su asabar din kuma sai aka jarrabe su asabar din kuma to mutanen wannan birni na aila sai suka kasu kashi biyu uku kashi na farko ga sunan sun ketare dokokin Allah suna so suna so da Allah madaukaki hana wasu suna yin dabara wasu suna yi kai tsaye kashi na biyu su ne waɗanda suka tashi suna wa'azi shine Allah ya ce wa idh ummatun minhum lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum kashi na uku su ne suka zo su kuma suna magana waɗanda suke wa'azi suna cewa dan me za ku rinka yin wa'azi waɗanda Allah madaukaki zai halakar da su yanzu sun kasu kashi nawa kenan kashi uku kashi ba wanda suka suka kare dokar Allah suka je suna yi kashi na biyu su ne masu wa'azi kashi na uku kuma su ba su yi wa'azi ba amma har suna cewa masu wa'azin dan me za ku zo kuna wa'azi ku kyale sai Allah zai halakar da su ne kawai amma su masu wa'azi suna yi da abin da za su fahimtar da su suka ce a muna yi ne ma'aziratan ila rabbikum domin mu ba da hanzari ila rabbikum zuwa ga ubangijinku idan an tambaye mu za ce za mu ce mu musu wa'azi ko me yiwa muna musu wa'azin su shiryu su daina wannan abin da Allah ya hana musu a wata qira'a ma'aziratun ai hadhihi ma'aziratun wannan abin da muke yi din muna yi ne domin yanka hanzari idan muka gaya musu gaskiya sun dauka ko ba su dauka mun guje mun fita ne haka waɗannan suka tafi kashi uku malaman tafsiri da yawa suna kawowa kistosin waɗannan mutanen a cikin littattafansu suka ce lokacin da suka rabun nan waɗannan suka zamo suna saba wa Allah suna su waɗannan suna wa'azi waɗannan kuma sun koma gefe su ba sa yin wa'azi amma ba sa yin su to kowanne yana ganin cewa lalle yana cikin wata matsala ta kasa daban wannan yasa har ya zama da cewa kuma garin da suke zaune sai suka raba su gida uku kowa ya katanga ya ja garu aka yi ganuwa tsakani saboda waɗanda suke wa'azi suna ganin cewa lalle masu masu su nan fa lalle Allah zai halakar da su don haka su ba sa so azabar ta shafe su don haka sai suka yi shinge tsakanin su da waɗannan su kuma waɗancan suna ganin ai akwai haɗari ma mutumin da Allah zai halakar da shi ka zo kana masa wa'azi dan haka su ma sai suka ja gidansu suka ware masu su kuma suka ware nasu gidan daban sai zama gida uku ne to daga nan Allah subhanahu wa ta'ala ya falamma nasu ma zikiru bihi na falamma nasu ma zikiru bihi girma da ɗaukaka ya ce falamma na su ma zukiru bihi yayin da suka manta abin da aka yi musu wa'azi da shi abin da aka gargaɗe su da shi an jainan lalina yan hauna a su sai muka tseratar da allazina yan hauna waɗanda suke hani a su ga barin wannan mummunan aikin da ake yi wa akhadna allazina zalamu amma sai muka kama waɗanda suka yi zaluncin nan bi azabin ba'isin da azaba wadda take mai tsanani bima kanu yafsukun saboda abin da suka kasance suna yi na ƙetare wato dokar Allah subhanahu wataala domin alfisku shine alkhuruju an ta'atillah fita daga dokar Allah tabaraka wataala ubangiji ta'ala ya ba mu labari anan cewa sun manta da wa'azin da ake musu sun shi. an musu wa'azi su daina saba wa Allah su daina su da Allah madaukake hana su ranar asabar amma ba su daina ba sai Allah madaukake ce to da suka ki ji an jainal ladina yanhauna an su sai muka tsayaratar da waɗanda suke hani zuwa ga mummunan aikin nan su a kenan masu a zikin wa akhadna alladhina zalamu amma waɗanda suka yi zalunci nan sai muka kama su bi azabin ba'isin a wata kira'a bi azabin bisin bima kanu yafsukuna sai muka kama su da azaba mai tsanani ko azaba mai radadi kamar yadda wasu malamai suka fassara ba nan ina za a tambaye ka an dai faɗa maka makomar masu wa'azi Allah ya ce a tseratar da su ga kuma makomar waɗanda suka yi zalunci suke aikata mummunan aiki su ma Allah madaukaki ya ce me ya halakar da su domin ya ce ya kama su da azaba to gashi na hukun ba su ina ne su za su tsira ko za a halakar da su su ne ba su yi abin da aka ce karfi ba domin ba saba wa Allah sun je sun yi su ba amma ko ba su yi wajibi ba fa shi yasa Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala wani lokaci da aka tambaye shi sai ce wallahi ni ban so makomar kashi na ukun nan ba ko an halakar da su ko ba halakar da su ba ban sani ba wallahu a'lam amma daga baya almajirin sa ikrima almajirin abdullahi dan abbas ya gamsar da malamin sa abdullahi dan abbasin cewa lalle su ma waɗannan kashi na ukun Allah ya tsere da su bai halakar da su ba domin su ba su yi laifin da Allah zai halakar da su ba me ya hana su yi wa'azi su suna ganin cewa ma a fahimtar su ne suke ganin cewa laifin da waɗannan suka yi ya fi karfin ma a tsaye ana musu wa'azi ai sukan jira za a yi kawai Allah saukar musu da azaba wannan ya sa kawai suna ganin cewa ba bukatar a yi musu wa'azi Da haka shi yasa ba su yi wa'azin ba har ma suna ganin baikin waɗancan da suka zo suna yi wa'azi suna cewa lima ta izo na qawma ku muhliku dan me za ku zo kuna ɓata lokacin ku akan kuna wa'azi ga waɗanda Allah ku ya halakar da su ai ku Allah ya halakar da su din نعم فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين الله يتي فلما عتوا يعني عند سكي تورن كي amma suka ƙi barin abin da aka hana su ɗin nan ƙulna lahum sai muka ce da su kunu qiradatan ku zamo birara khasi'ina kuma kuna kaskantattu haka Allah madaukaki yayi wa waɗannan mutanen da suka rinka yin su ranar asabar Allah madaukaki halakar da su ya mai da su barana malaman tafsirin suke kawo waɗancan kissosin ma'ana mutanen da suka raba gidansu kashi gida garin su kashi uku kowanne ya garun su ya katangarsa kullum kowa yana fitawa ya hidimarsa sai ya koma gidansa ya koma garinsa ranar sai waɗannan mutane sai suka ga cewa masu yin suɗin nan ba ko guda ɗaya da ya buɗe kofar gari ya fito suka ce to lalle akwai abin da ya faru da haka suka ƙe tsallaka garu sai suka je suka ga Allah maɗaukaki gaba ɗaya mai da su barara kuma wata matsala da suka samu su birara suna gane yan uwansa birara amma su mutanen da aka mai da su birara ba sa gane yan uwansu mutane akwai matsala to birin zai gane cewa wannan dan uwana ne biri dan haka ba zai cutar da shi ba amma zai gane wannan ba dan uwana bane dan haka zai cutar da shi shi ko ba zai gane wannan ba dan uwansa mutum bane wannan dan uwansa biri dan haka zai ga biri ya tsammanin dan uwansa mutum ne je kusa da shi alhali biri ne shi kuma ya cutar da shi yana daga cikin abin da Allah madaukake musu wajen halakarwa wasu suna cewa biraren da suke duniya yau su ne biraren da aka shafe waɗancan mutanen aka mai da su birara su ne 'ya'yansa da jikokinsu suke rayuwa amma wannan magana ba gaskiya ba ce domin ingantaccen hadisi annabi sallallahu alaihi sallama ce babu wasu da Allah madaukaki ya shafe su ya mai da su wata dabba daban face sai an halakar da su kuma daga baya da haka buraren da suke yau ba mutanen da bane ka san da haka ake cewa ko wai wa mutanen da ne to ina jin wannan tsohuwar tsohuwar magana da ake cewa mutanen da sai zama da mutanen aila ba su ci jarabawar da Allah madaukaki ya yi musu ba shi yasa ma malamai suke cewa wato ta inda zaka gane girman wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam musamman abokan rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam dinnan sahabbai domin su ne kambun wannan al'umma gaba daya babu wanda ya kai su a cikin bayin Allah daga zanen ka cire annabawa da manzanni dukkan mutane da ka cire annabawan Allah da manzannin Allah to babu wanda suka kai sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam girma shi yasa malamai suke cewa an jarrabe wani Isra'ila da abubuwa guda biyu sun jarrabawar ba amma an jarrabi al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sau biyu da irin waɗancan jarabawan da aka yi wa banu Isra'ila amma su sun ci jarabawa menene jarabawa guda biyu da aka yi wa banu Isra'ila jarrabawa ta farko ita ce da muka karanta muka bada bayanin ta jiya jarrabawan abun tsoro shine lokacin da annabi Musa ce Allah madaukake na umartar su da su je Filistin su shiga Baitul Maqdis ya qaumi kulul ardh al muqaddasah allati kataba Allah lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin yace ku je ku shiga wannan kasa mai tsarkin wadda Allah ya wadafta muku ku shiga kada ku koma baya ku zama kuna yin hasara قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها suka ce a'a a cikin garin akwai manya-manyan mutanen nan masu kama karyan nan jabbar ba za mu taba shiga ba sai sun fita fa in yakhruju minha fa inna dakhiluna in sun fita kan to mu ma za mu shiga amma al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama su ma an jarrabe su da irin wannan jarabawar abun tsoron amma su sun ci jarabawa da yake Allah ya ce mu ke mu jarrabawar sai ta zama a lokacin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi da yanzu ne damuwa ba za mu ci ba saboda karfin imaninsu ba irin namu bane gaskatawansu da Allah da gaskatawansu da annabi alaihi salatu wasallam ba irin namu bane an jarrabe su da abun tsoro iri daban-daban amma sun sun ci idan kun tuna yakin badar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tafi da sahabbai yan kaɗan mutum ɗari uku da wani abu gashi ba makamai ba abin hawa ba shirin yaki wasu ayari ne kawai daga ayarin ƙuraishawa sun dawo daga fatauci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ji su. dama ba a daɗe da yin hijira ba domin lokacin bayan hijira da shekara biyu ne ana jin ciwon irin abubuwan da kafirin suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai na cin zarafi na wulakanci na tozartawa na kwace dukiya da Allah da ya ji labari sai ce to tun daga nan ayarin Qurayshawa sun ɗauko kaya daga yankin Sham sun je sun yi sayayya to a bi su a je a cire su a kwace abin da suka zo da shi a rage asara akan abin da suka zalunce mu kaga wanda ya tafi wannan ai ba zai tafi da kayan yaki ba wasu yan mutane da fa yan zararu da kaya ku kuma har kun kai dari uku za ku je ku kwace dan abu ne in an ɗauki wannan abun bai kai komai ba a cikin abin da suka kwace a cikin dukiyar musulmai saboda haka ba shi da yaki shi yasa wannan Allah bai wajabta kowa ba yace wanda yake da daman fita ya fita sai sa ba a zargin kowa cikin wanda bai je yakin badar ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka bi wannan ayin kafin su riske su quraishawa sun ji labari sun yi tawagar yaki sama da mutum dubu da kayan yaki da ababen hawa aka zo kuma aka haɗu amma wannan adadin na kafirai da makamansu da abin hawansu saboda abin hawa shine yaƙi shi yasa a ganimar yaƙi ma idan kana da doki in ka je yaƙin musulunci ka dawo to za a baka kaso uku ne kashi ɗaya naka kashi biyu da dokin ka saboda doki ya fi komai muhimmanci a wajen yaƙi amma kai in ka je zoge haka kawai ba abin hawa kai kashi ɗaya za a baka amma mai doki a bashi kashi uku saboda doki amfaninsa a wajen yaƙi to amma wannan adadi na shawa da kayan yakin da suke ɗauke da shi da ababen hawa da suke ɗauke da shi duk bai razana annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa ba suna ƙasa waɗancan suna sama da su in an duba adadi da kayan yaki shi sa Allah ya ce wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azilla Allah madaukaki fa ya taimake ku a yakin badar wa antum azilla a lokacin kuma kuna kaskantattu domin ku yan kaɗan ne gashi ba ku da makani ba ku da wani wani kayan hawa abun hawa amma waɗancan kuma suna da adadi mai yawa suna da abin kayan yaƙi kuma suna da abin hawa amma Allah ya taimake ku akan su ba su ji tsoro ba shi yasa lokacin sulhun hudaybiya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tafi umra ne ba magana yaƙi bane wanda zai tafi umra zai tafi aikin hajji ko umra ina ruwansa da fayan fada ba kayan fada tare da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fita da sahabbansa yaje ya aika sayyidina Usman dan Affan ya ga ya hukurin shawa ya zo shi ba fada yake da su ba ya zo ne zai yi umra yake wafi a dakin Allah amma suka hana shi tafiyan sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu kafin ya dawo sai aka yayata cewa an kashe sayyidina Usman Qurayshawa sun kashe shi wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ban an gace sayyidina Usman ku sani duk da irin rashin makaman mu da rashin shirin mu na yaki to fa wallahi sai mun dauki fansa ba za mu yi fasa a gwiwa ba in dai sun kashe Usman dan Affan radiyallahu ta'ala sai mun yaki da su wannan abun duk bai sa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi kasa a gwiwa ba shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallama yana tunanin yaya sahabban sannan za su iya tinkara wannan abin ko ba za su iya tinkara ba shi yasa ma yasa aka yi mubasa mubaya'a duk sahabbai suka zo suka yi mubaya'a shi yasa ma Anas dan Malik sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ruwaitowa kamar da Imam bai baihaqi ya fitar da hadisin cikin As-Sunan Al-Kubra hadisi na takwas. wanda imamu Ahmad ma ya fitar da shi cikin littafinsa Al-Musnad hadisi na dubu ɗaya da dubu goma sha biyu ɗari tara hamsin da hudu haka al'imamu nasa'i cikin asunan kubra hadisi na ɗari takwas a dubu takwas da ɗari biyu da tasa'in anas an malik allah ya ƙara masa Ya ce an na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lamma sara ila badri istasharar almuslimun lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tafi ya shawarci musulmai fa ashara alaihi abu bakr radiyallahu anhu sai na abu bakr ya bashi shawari sun mastasharahu sannan manzon Allah ya sake neman shawari fa ashara alaihi umar sai na umar ya bashi shawari ayyaki kawai sun mastasharahu sannan neman shawari daga nan mutanen Madina sai suka gane cewa to fa mun gane manzon Allah ba da ba da kowa yake ba da mu yake domin ya yi ya nemi shawari an bashi ya sake nema an sake bashi duk wanda suke bashi shawari muhajiru ne mutanen da suka hijira daga maka sau koma madina ne sai suka fahimci cewa to fa yana so ana so ya ji bakin mutanen madina ne kasancewa mutanen madina lokacin da suka yi mubaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam bai atul aqaba sun yi alkawarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam za su ba su kariya a cikin madina za su ba shi kariya a garinsu irin kariyar da suke ba wa matansu da 'ya'yansu sai dai a karar da su amma za su ba shi kariya in dai yana garin madina to sai annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yake tunanin yanzu tun da ba a madina ake ba an bar garin madina shin wannan alkawarin da suka dauka na shi kariya tun da sun ce iya madina ne za su yi aiki da shi anan ko ba za su yi aiki da shi ba shine suke so manzon Allah ya ji ta bakin su faqalat al-ansar wasu daga cikin mutanen madina sai suka ce ya ma'shar al ya ku mutanen madina iyyakum yuridu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka ce manzo Allah ko ku yake nufi so yake yaji ta bakin ku ne tunda ko ga yana ta shawari yana ta neman shawari an bashi ya sake neman shawari yana so ku yi magana ne qalu sai mutanen madina suka ce idan naqulu idan la naqulu kama qalat banu isra'ila li musa suka ce to inda mu yake mu wallahi ba za mu faɗi irin abin da banu isra'ila suka fi gaya wa musa ba me suka ce wa musa suka ce izhab anta wa rabbuka fa qatila inna hakuna qa'iduna wannan kalmar da banu isra'ila suka faɗa wa musa to mu ba za mu faɗe ta ba ba za mu ce ka je kai da ubangijinka ka yaƙe su ba mu ce mu muna nan ba a'a wallazi ba asaka bil haqq mun rantse da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya law darabta akbadana ila barkil ghimadi lattaba'nak suka ce wallahi ba maganan badar ba ko hudaybiya ba duk inda za ka ɗauke mu in za ka kai mu daga nan sai mun isa barkal ghimad wani wuri ne mai tazaran gaske a ƙasar yaman suka ce wallahi in za ka kai mu can mu yaƙi in can za ka ja mu mu je mu baka kariya ce wallahi lattaba'naka sai mun bika ka mun baka kariya a can suka ce ba za su faɗa abin da banu isra'ila suka faɗa ba kun ga banu isra'ila irin jarabawa da aka yi musu kenan suka faɗi amma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama aka yi basu jarabawa suka ci kuma to haka wannan su da aka hana banu isra'ila an hana su su amma suka kasa cin jarabawa to irin wannan jarabawar an yi wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah madaukaki ya ce ya ayyuhal ladina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم Allah madaukake ce ya fi waɗanda suka yi imani la yabluwannakum Allah lalle Allah madaukaki zai jarrabe ku bi shay'in min as-sayd da wani abin farauta an haramta musu yin farauta idan sun riga sun yi harama da aikin haji ko umra amma sai Allah madaukake ce to za a jarrabe ku fa ababen farautan nan za ku sha mamakin yadda za su zo wajen ku tanaluhu aydikum inda za ku sa hannu ma za ku iya kama abin farauta mutumin da yake neman yake shiga daji yana neman abin da zai bai farauto sai gashi abin in ya kama hannu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce wallahi sai da ya zamo sai kaga kana tafiya ga gadana a hannunka in ka sa hannu zaka kama ta da tsuntsaye nan suna kiftawa ta gaban ka suna wasa in ka sa hannu ka iya kamawa saboda jarrabawa tanaluhu aydikum da hannu ma za ku iya kamawa wari ma hukum haka nan kuma da mashi za ku iya sukan dabbobi manya-manya ga suna ƙananan za ku iya kamawa da hannu manyan za ku iya jifan su da mashi ga suna kusa da ku liya'lam Allah man yakhafuhu bil ghaib Allah zai darbe ku ne domin ya gane waye yake hakikanin tsoron sa a cikin aboye ne ta da da zalika lahu azabun ali duk wanda ya ketare iyaka bayan wannan to Allah madaukaki sai yana da azaba mai radadi wannan jarrabawa da Allah madaukake wa sahabban annabi sallallahu alaihi sallama, ko mutum ɗaya bai faɗo ba duka suka cinye jarrabawa wannan yake nuna maka fifikon al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi sallama akan fifikon al'ummomin da suka gabace mu wannan kuma yake nuna maka irin sadaukarwa da miƙa wuya da yarda da hukuncin Allah da na annabi sallallahu alaihi sallama wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallama suka yi yan uwa musulmai ta yaya za a ce waɗannan mutane waɗannan zababbun mutane waɗannan da Allah maɗaukake su na musamman ya kawo su domin su taimaki addinin Allah a ce kuma su za a rinka cewa mutunci su za a rinka aibatawa su za a rinka taɓawa? su za a rinka zaga kuma a ce duniya za ta zauna lafiya ba zai yiwu ba mutanen da suka saudokar da rayuwarsu a lokacin da kowane irin hali ne za su iya samun kansu a cikin suka sadaukar da dukiyarsu da rayukansu mutum bai damu ba ya rasa ranta saboda ya ba da kariya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mutum zai fita yaƙi ya je a kashe shi bai shahada amma idan mayaka suka dawo da matansa da 'ya'yansa idan suka zo ana gaya musu cewa ai wani mijinki ya yi shahada ɗanki wani ya yi shahada a filin yaƙi wannan duk ba shi ne damuwarsu ba ba za su mai da hankali akan wannan maganar ba tambaya suke yi ina labarin muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama ce manzon Allah yana nan a rayu to alhamdulillah duk wanda muka rasa ba babu matsala in dai manzon Allah yana nan babu matsala waɗannan mutane fa haka suka rayu wa kake da shi yau wanda za a iya harbowa kibiya ka yi ƙoƙari kai sauri ka sa ƙirjinka ta same ka don kar ta same shi amma waɗannan mutane su ne yau ake aibatawa a ce musu mazaurata a ce ba su taimaki annabi ba wani iyazu billah mutum ya buɗe baki waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa sallama ba kuɗi za a ba su ba a lokacin ba abin da suke nema na duniya su za su samu lokacin da suka addinin musulunci ba wani abin da za ka samu sai dai ka rasa naka amma a wannan lokacin suka yadda su ba da addinin suka ba ba addinin musulunci kariya ko wace irin kariya amma su ne za a su duk sufantawa da tsoro ba su taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa son annabi ma wani ana gaya masa girman sahabban manzon Allah da irin gudunmuwar da suka bawa addinin musulunci sai ce haba sahabbai kuma waɗanda suka gudu a wajen yaƙi suka bar annabi inda mu ne a ce muna nan ko kaje inda su ne suna nan wani abokina ya ce gaskiya ne inda kuna nan kukan da ko kun yaƙin ba za je ba da ba je yaƙin ba ma inda ku ne mutanen da za su je yaƙi ba abincin da za a ci yunwa ta labaitar da su amma ba zai sa su gudu ba amma sai a riga yawo da shubuhohi kurakurai wanda su ba annabawa bane dole za su duk wanda ba annabi bane dole wata zai kuskure babu inda za a gaya maka duk wanda zai ce sahabbai sun gudu sahabbai matsorata ne zai kawo maka labarin yakin uhudu ne iya shubhan da zai iya kawo maka kenan kaddara da gaske ne guduwan suka yi haka kawai da suka gudu mai Allah madaukake ce akan wanda suka gudu innal ladina tawallaw minkum yawman taqal jama'an إنما استزلكم الشيطان ببعد ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم هكذا الله يجي waɗanda suka juya baya daga cikinku suka gudu a wajen yakin inna mastazallahum shaytan shaytan ya zame kafafunsu bi ba'd ma kasabu saboda wani abin da suka aikata amma sai Allah ya ce wala qad afa Allahu anhum amma Allah ya musu afwa to Allah ya musu afwa kai ko me naka shi fa Allah yake ba da kai fa baka san abin ya faru sai da Allah ya baka labari kuma ne baka labarin yace amma wallahi kada afa Allahu an Allah ya musu afwa to yanzu bayan Allah ya musu abuwa sai an jira abuwar ka Allah ya ka. ɗan uwa musulmai wajibi ne mu dasa wannan abubuwan a cikin zukatanmu mu dasa wa 'ya'yanmu da matanmu su gane girman waɗannan bayan Allah da irin gudunmu da suka ba addinin musulunci mu gane cewa babu wasu jama'a bayan annabawan Allah da manzannin Allah waɗanda suka kai waɗannan daraja wallahi babu abin da za ka yi a duniya yau kowane irin aiki za ka yi ka kai sahabin annabi ba zai yiwu ba saboda abin da za ka yi ka zama sahabin annabi shine ka zauna tare da annabi lokacin kana imani da shi ta yaya za ka zauna da shi za ka samu za ka samu shi yasa wani matsayi wanda Allah madaukaki kawai yake zaben mutum ya bashi in Allah ya zaɓi mutum ya bashi shi kenan ba yadda ka iya shi kuma da yake falala ce ta Allah shi yasa sai kaga wasu sun yi kokarin su samu ma amma Allah madaukaki bai ga dama ya basu ba su samu ba zabe ne na Allah domin ba haka ba a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suka yi imani da manzo Allah alaihi salatu wasalam amma Allah madaukaki bai sa su cikin falalar ba sai ba su je sun hadu da annabi ba da haka ba zama su hambai ba amma wanda Allah madaukake masa falalar sai ya ga cewa yana jariri dan kankani an haife shi sai a kawo shi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rike shi a hannu shikenan ya zama sahabi dai yake falalar ta Allah in aka zo kirga sahabbai dole ka kirga da shi duk bakin cikin ka sai ka kirga da shi saboda Allah madaukake ya riga masa falalar ta Allah zalika fadlullah yu'tihi man yasha Allah madaukake ya dace da mu na'am

abin da muka kuskure Allah madaukake ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma atubu ilayk